na shaitanin rajim bismillahi rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad suna na honorable kamal habib alti dan malam tsohon ɗan takarar majalisar dokoki na jihar katsina don wakilta al'ummar funtuwa sannan kuma tsohon mai taimaka ma gwamnan jihar katsina akan harkokin ayyuka na musamman a ƙarƙashin jam'iyyar apc ah, na farko ina godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana mai albarka makasudin wannan zama da muke yi na magana ce ta ina so in isar da saƙo guda biyu saƙo na farko shine ina ƙara kira ga magoya bayana da al'ummar da muke tare da su cikin zaman lafiya da kwanciya hankali da mutunta juna tare da neman alfarma da roƙon arziki da su taho mu yi tafiyar duka umar raɗa ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc wanda allah ya ba nasara wanda ina kira ga al'umma su tomi wannan hidima ta dukko umar raɗa wanda dama ce muka samu musamman mu matasa ko ba komai dukko umar raɗa matashi ne sannan kuma mutum ne mai mutunta mutane mutum ne wanda ya san darajar ɗan adam sannan kuma jajirtaccen mutum ne ko mutum ne mai taimakon matasa na san dukko ban san dukko da wani aibi ba saboda ko ba komai dukko na san shi tare da wasu aminaina wanda a damar da ya samu ya taimake su kuma ya taimaki wasu ta dalilin shi da haka ne nake kira ga mutane su tomi wannan hidimai na biyu kuma wannan ra'ayina ne zan faɗi da roƙo da nake da fatan da nake yi ba wai na ce dole ba kuma ba na ce kowa ya goyi bayan wannan abin ba ni ra'ayina ne saboda da abin da za ka yi zama na ra'ayinka ba ra'ayin mutane ba ni roƙon da nike da addu'ar da nike ina fatan idan za a ɗauki mataimakin gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar apc allah ya sa a ɗauki hamza sula faskari wamban faskari kwamishinan muhalli na jihar katsina saboda ni a tunanina da fahimta ta da dogaro na ya cancanta kuma ya fi kowa cancanta ko ba komai siyasa 'yan lissafi ce na biyu duk wasu shika-shikai da siyasa take bukata hamza ya cika siyasa tana son mutum mai mutunta mutane hamza yana da mutunta mutane siyasa tana son mutum mai jama'a hamza yana da jama'a don zan iya ce ma a kakaf karaduwa zon idan bai zo na ɗaya ba zai wuce na biyu ba a wajen mutum mai al'umma sannan kuma siyasa tana son mutum mai kyauta wanda abin hannun shi bai tsole mai ido ba to duk wanda yake a jihar katsina musamman a na yankin ya san cewa hamza sala mutum ne mai kyauta idan kyauta hamza bata zo ma ba to ta zo ma wani naka ko kuma ta zo ma addininka tunda ko ba komai idan muka ɗauki makarantun islamiyoyi na ɗariƙa da na allo abinda da yasa nake buga misalai da su na ɗariƙa da izala saboda irin gidan na fito kuma na san abubuwan da ke faruwa ina zuwa tararruka waɗanda suka shafi waɗannan hulɗoɗin duk inda ka je hamza in dai an gayyace shi an nemi taimako zai bada bai san makarantar ba bai san masu makarantar ba kila ma ƙarya ake mishi amma an gaya mishi an ce addini zai ɗauko ya bada sannan kuma ni a yanzu ban san ɗan siyasa a karaɗuwa zone ni na ce ba wai na ce wai ba kamar shi ba amma abin da na sani ne nake faɗi ban san mutum mai taimakon al'umma a karaɗuwa zon a siyasance kamar hamza sala ba na uku kuma ita siyasa 'yan lissafi ce kana ɗauko mutum mai kafasiti ne sannan kuma me gudunmuwa ko kuma wani ƙarfi mutum yake da ita idan ka ɗauki duka waɗanda muke da su a apc a karaɗuwa zon ɗinnan waɗanda ke cikin sistem na siyasa a yanzu babu kamar hamza idan ka ɗauki constituency ɗin shi yana da deputy speaker kuma wannan deputy speaker ɗin ɗan takara ne na reps sabuwa faskari kankara sannan hamza yana da ciyamomi na local government guda biyu sabuwa da faskari hamza yana da kansiloli guda 22 hamza yana da shugabannin jam'iyya sabuwa faskari da wani ba'ari na kankara sannan hamza yana da 'yan majalisu na jiha masu ci sabuwa da faskari da kuma 'yan takara sannan kuma hamza ya kawo ma al'ummar jihar katsina abubuwa na ci gaba da jajircewar shi na newmaf din nan duk wani ayyuka da aka yi na new newmaf musamman yanzu idan mun ɗauki funtuwa akwai gidaje sama da dubu ɗaya da wani abu wanda ba dan dalilin jajircewa Hamza Sula ba da yanzu wa'annan gidajen sun zama tarihi amma saboda jajircewar shi ne aka kawo wa'annan abubuwan mutane suka koma suna zaune a gidajensu sannan kuma idan ka ɗauka constituency ɗinsa ɗaya da shi ɗan takarar gwamna na pdp to ko ba kuma idan aka kawo hamza hamza zai daƙila wa'annan ƙuri'un na shi ɗan takarar gwamna sannan kuma zon ɗinsu ɗaya ɗan takarar gwamna na nnpp to da haka ne muke ganin nike fata nike roƙo allah ya sa a kawo mana hamza sale a matsayin ɗan takarar gwamna a ɗan matsayin ɗan takara na mataimakin gwamnan jihar katsina wannan shine saƙon da nike so in isai muna fatan allah ka ba mu nasara a zaɓukan da za yi a jam'iyyar apc allah ya zaɓa mana shugabanni na gari allah ya sa zaɓin allah ya zamo shine zaɓin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu